أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللئيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan ku da zuwa wannan channel namu mai albarka alwahada african tv wanda muke kawo muku shirye-shirye da yawa kada ku manta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce balago an ni walau bi aya ku isar da sako na ko da dai da aya ɗaya ne so duk lokacin da kuka ji mun sanar da ku abin da zai amfane ku kuma ku yada don da mu da ku mu yi tarayya a wurin ladan hairan nas manyan fa'an nas wanda ya fi kowa shine wanda ke amfanar da mutane yau darasinmu za mu yi magana ne a kan tarin huka mun zaɓi wannan maudu'i ko in ce wannan wuri domin ganin cewa akwai ciwar wata da suke da kusantaka ko dangantaka ko kamar neniniya da shi tarin huka ɗin mun za ga akwai ordinary tari akwai tarin huka akwai tarin lemoniya akwai tarin asma mutane da dama ba su iya rarrabe wannan akwai wani lokaci ma saboda canza environment canjin yanayi mutum ya je wani gari wanda yake bai saba da iskan garin ko sanyin garin ba sai ga ƙura ya shiga masa ta kunne idan ya shiga ta kunne yana taruwa sai je wannan jijiya da ke da iyaka da makogwaro sai ya toshe dalilin toshewansa sai majina rinka taruwa sai ita ma jijiya na numfashi wurin hanci sai ya toshe idan suka toshe sai ga mutum yana numfashi sama-sama sai ga yana tari sai ga yana fidda majina numfashin ma ya kai sama-sama har kaman ba zai iya numfashi ba to mutane sai su kama shaye-shayen magunguna daban-daban wanda zai iya kai ga wata cutar ta daban to wayannan cututtuka za mu yi bayanin su ɗaya bayan ɗaya amma yanzu wanda za mu ɗauka shine shi tarin hukaɗin ina ake samun tarin huka tarin huka wani ciwo ne wanda za a iya cewa bacterias wanda mutane da dabbobi suna samu da haka akan samu kare da yake da ciwon huka ana samun alade da yake da ciwon huka ana samun kyanwa da take da ciwon huka akan ma samu shanu da ciwon huka to dan adam yana mu'amala da kare dalilin mu'amalan shi da kare yana iya kamuwa da ciwon huka dan adam yana mu'amala da kyanwa dalilin mu'amalan shi da kyanwa zai iya kamuwa da ciwon huka akwai dan adam da ke mu'amala da alade dalilin mu'amalan shi da alade zai iya kamuwa da ciwon huka shi wannan ciwon huka bayan samunsa wurin dabbobi kana da kana iya yadawa kuma domin ana yada cutan huka ta hanyar idan ya atishawa sai dan majinan ya taba wani wannan ya shaka yana iya kamuwa da shi ana samun ciwon huka dalilin hankacif ya fyace majina da hankacif na wanda ke dauke da kwayan bacterias da ke kawo ciwon hoka sai kai ma kai amfani da hankacif din kana iya kamuwa da shi ana iya kamuwa da shi ta hanyar abincin da kuka ci tare kun ci tuwo tare ko kun sha ruwa tare sai ya zama wannan kwayan na bacterias da ya kawo mai ciwon huka kai ma ka haɗe za ka iya kamuwa da wannan ciwon muna dai godiya ga Allah da yake Allah subhanahu ta'ala ya sa shi wannan bacterias da ke kawo kwayan huka idan ya taba ko bango ko kofa ko hankacif ko wani abu to bai dadewa yakan mutu to amma lokaci mu'amalar mu na nan take kamar nan take yayi atishawa kuna cikin cin abinci nan take ya magana miyau ya fito ya taba ka kai maka shaka kuna cikin magana shi yakan sa ciwon ya dinga yaduwa da haka ne ma muke ganin mahimmancin yada wannan ilimi domin ya amfani al'umma ga wanda ya gane cewa yana ɗauke da ciwon kwayan huka haga zai san yadda zai mu'amala da iyalinsa zai san yadda zai mu'amala da yaransa domin kada ciwon yayyawa ya bayan akwai alamomi da mutum zai gane yana ɗauke da kwayan ciwon huka kuma da wannan alamomin ne babban abin da zai tabbatar a irin zamanin da muke ciki samun ƙwararren likita wanda shi wannan likitan zai baka shawara zai yi aune-aune irin na zamani domin a tabbatar da cewa lalle hukan ne kake tare da shi ba asma ba ne ba limoniya ba ne ba ordinary tari ba ne ba matsalan huhu ba ne domin wani lokaci tari ma yakan zama wani sign ko mu ce symptoms na wani ciwo daban ko da yake dai dama dai akwai waɗanda da wuya suke rabuwa da cutan huka musamman waɗanda suke da ciwon hiv to waɗannan sukan yi abokantaka da ciwon huka saboda garkuwan jikinsu yana da rauni suna samun saukin kamuwa da wannan ciwon to daga cikin alamomi da ke nuna mutum yana ɗauke da a ciwon huka akwai ya rinka yawan atishawa yana tari idan ya yi kaki za ga tarin da majina da jini ko idan ya yi atishawa da ka dubi atishawa za ga ya fitar da majina da jini to wannan yana nuna alamar mutumin nan yana tare da ciwon huka alama na biyu shine zai rinka jin gajiya kamar an ke shi idan ya ce zai yi yunkurin tashi ba zai iya tashi ba saboda duk gaɓoɓin jikinsa sun yi rauni zai ji baya sha'awan abinci zai rinka jin kamar wani akwai wani wuta a makogwaransa zai rinka jin zafi a kirjinsa wannan yana nuna mutumin nan ya kamata ya gan likitan da ya kware domin a tabbatar da limoniya ne ko asma ne ko kuma ma menene ya dame shi daga cikin alamomi da ke nuna mutum yana da tarin huka akwai ciwon kai mai tsanani yaje yana ciwon kai mai tsanani jikinsa ya yi zafi musamman ma da daddare zai ji bai iya bacci kai na ciwo jiki ya ɗauki zafi wannan alama ne daga cikin alamomin da ke nuna wannan mutumin yana ɗauke da ciwon huka ciwon huka wani irin ciwo ne wanda yake ya danganta da yanayin jininka kuma ciwo ne wanda ke ƙin magani ko da kuwa a wurin likitocin zamani ne suna buƙatar in an gwada wannan maganin gobe kuma sai a gada wannan maganin irin wayannan ciwar wata ba baki ba ne akwai ire-irensu wanda Allah subhanahu wata'ala shi ya san hikiman sa ne irin wannan ciwo akan samu ciwo wanda akan daɗe ana magani an kan samu ciwo wanda yake ba a ma san maganinsa ba tukunna amma ana kokarin ana son likitoci su yi kokari su ga ya za su tsaye da wannan ciwon kai ci gaba da yaduwa kamar yarda a ibn qayyim al-jauzi likita ne daga cikin likitocin musulunci yayi bayani a littafinsa zabi mai a da sifili na biyu ya yi bayanin yadda ma za a bada magani a kamar yadda kuma za mu ga yana da irin wannan bayanin don dama shi ne mawallafin wannan littafin da ake kira ɗibin nabawi a shi ma ya yi irin wannan bayanin yadda za a yi da irin wannan ciwon to idan muka ɗauka shi ciwon huka yana da jaktin na magani bai an san magani kenan za a ta gwadawa ne a yi wancan gobe a yi wancan jibi a yi wancan har allah ya sa a dace to kafin mu kai zuwa ga ainihin ingantaccen maganin da za a ba mutum ya zama ya rabu da wannan ciwon take yanke ko da kuwa zai ɗauki lokacin da zai rabu da shi a hankali a hankali akwai buƙatan menene zai sauƙaƙa ciwon kafin kaiwa ga wancan maganin ko kafin a nemi likitoci domin su baka wancan maganin daga ciki duk wani abin da zai ƙarfafa garkuwar mutum to ana so a yi amfani da shi da haka ana amfani da na'ana shi wannan na'ana da zuma mai kyau da ma'ulkal ya rinka sa da safe da rana da yamma sauran magunguna za mu zo mai magana a kansu a nan gaba in Allah ya sa muna da rayuwa su wa bihamdika wa shukran la ilaha illa anta astaghfiruka